bisa ga dukkan alamu matsalar sace mutane don neman kuɗin fansa na fa zama wata gagarumar matsalar tsaro da ke addabar jama'a yanzu a jihar adamawa batun da masana da masu fashin baki ke fa ganin dole nema a tashi tsaye na baya bayanan shine sace wani basarake da wasu da ba san ko su wane ne ba suka yi a ƙarshen makon jiya basaraken da aka sacen ko shine ma wakilin tsaftar masarautar adama alhaji aliyu aminu mujeli wanda ma sai da ya shafi kwanaki kafin a sako shi a yammacin jiya alhamis lamarin da ya jefa yan uwa da abokan arziki cikin zulumi wallahi talla ya dame mu duk yan uwa mu suna kuka da ya fito ɗaya ɗin sai ya faɗa akan cewa alin ka fito da ya kifita ya ɗaga glass nashi ɗaya sin sai ya ɗauki addalaba ya buga glass sai na gefe ya shiga ya fita da bindiga sai suka goye shi su biyu sai su sa shi a gaba a santa zai shirya ki nashi ya ba ma wa'anda suka kwanta da su din suka sai idan ka ba ma yaron nan ki za mu harbe shi wannan ne dai kusan karo na hudu a ƙasa da watanni hudu da ake sace fitattun jama'a a jihar don ko baya ga sace kanin tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado da aka yi kwanaki wato sani ribado hakanan ma an sace kanin tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar sdp injina markus gundiri kana ma ba a kammala wannan alhini ba sai kuma ga batun sace wani dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar tongo to ko mai hukumomin tsaro a jihar ke yi game da wannan batu dsp Uthman abubakar shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawan wani babban kalubale ne domin abin da ba mu saba Eh, fuskanta irin wannan harkan sace-sace a nan bangaren eh, arewa nan ba ko kuma musamman ma nan jihar adamawa to amma tun abin ta bullo da kai mu a gefe mu na rundunar 'yan sanda manyan mu sun zauna an zauna an tsama da wani tsari wadda zai dakile irin wannan harkan sace-sace nan kuma mun eh, wayar da kan jama'a kuma muna kai akan mutane su kasance suna da masani ina za su tafi ko da ya kama su tafi to su kasance ba su je ko da mutum ɗaya ba samu ko da rakiya ko kuma dai ya tabbatar shi kan kanshi ya samu kariyar da ya ba ma kanshi kafin ah, gudumawan ah, rundunar 'yan sanda su taho a takaice da muna mana kokari a kan wannan bangaren in ka duba ah, kaman kawo yanzu kaman mutane na kuya da su wanda aka sace da wanda kuma suka samu aka kubuto da su ito eh, yanzu nan babu wani wanda za mu ce yana hannun masu sace-sacen na baya bayan dama shi ne shi wannan wanda ke to sai dai kuma ga masu fashin baki irin su muhammad ismail na maganin dole ne a hada da addoyi musamman a wannan wata na azumi to wannan abu nan kamar ya zo ya zama sana'a a wurin wasu mutane wanda idan ba tashi tsaye aka yi ba aka hada karfi da karfi abu ne zai zo ya addabe mu a irin wannan eh, sace mutane da ake yi idan su wanda suka sace mutum nan mutumin nan ba samu abin da suke so ba suna iya ma kashe shi fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke karata da hankulan jama'a Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya